mu da sake saduwa da wannan masallaci mai albarka masallacin abubakar siddiq da ke nan ɗari cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a wannan yammaci na talata Sha takwas ga watan ramadan shekara na dubu ɗaya da hudu da ɗari <clears throat> da shida. bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yayi daidai da sha takwas ga watan uku shekara na dubu biyu da ishirin da biyar a kalandar miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan wanda wannan shi ne na sha takwas a tafsirin ramadan sannan kuma ɗari da hudu a tafsirin suratu ali imran mana aya na ɗari da uku za mu sake karanta ayar da mun tsora daga inda muka tsaya da fatan allah maɗaukacin sarki ya yi mana jagora kafin nan mana amfani da wannan dama mu mika ta'aziyarmu zuwa ga daukacin al'ummar musulmi na duniya basa babbar rashi da muka yi na ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na ilimin hadisi a duniyar mutayon ta yau الشيخ حجازي بن محمد wadda aka fi sani da abu ishaq al-huwaini allah madaukin sarki ya karɓaransa jiya mutum ne zaƙaƙuri a ilimin hadishi wanda ya bayar da rayuwarsa gaba ɗaya wajen koya da koyar da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma kiran mutane zuwa bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama sau da kafa basu tafarkin magabata na kwarai yana daga cikin manya-manyan ɗalibai na sheikh muhammad nasiruddin al'albani rahimahullah yana da littattafai masu ƙima sosai wanda ɗalibin ilimi musamman wanda Allah ya ƙaddare shi da shinshina da kuma ɗanɗanar zaƙin ilimin hadisi ya dace ya mallake su ko ko ya karanta su daga cikin fitattun littafinsa akwai annafila wadda ya dora hadisai wadda Sheikh Muhammad Nasir Din Albani bai ambace su ba cikin silsilatul ahadith ad-da'ifa wal mawdu'a ya tattara ire-iren waɗannan hadisan da basu inganta ba yayi musu hukunci basa ka'idori na ilimin hadisi hakanan yana da alfatawa alhadisiyya da ya tara littattafai ya tara ah, fatawoyi akan hadisai wadda anan ah, zurfin ilimansa ah, ya bayyana sosai banda tahqiqat daban-daban da ya yi malittattafai ah, na sunna da na tafsiri yana da tahqiqi ma da yi na tafsirin hadisai takhriji kai na hadisai na آه، ابن كثير الشيخ ابو اسحاق الحويني بند كسن شيوان سا طيب منهج السلف الصالح يا كسن شي متني صداع بالحق جهور به لا يخشى في الله لو ما تلاقي تن اي اكن غسكيا من فدين غسكيا بيجن صورن زرجين مي زرجي او اتو اينهم abin da ya shafi kira zuwa ga Allah maɗaukakin sarki da bayar da kariya sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma marawa qadayal ummar islamiyya baya daga ƙarshe ma ya yi hijira ya bar ƙasar misra a dalilin juyin mulki da kuma zalunci da kashe-kashe na mutane da abin nan mai mutane a gidan kurkuku ba tare da wata hujja ba ya yi kwana biyu bai da lafiya jiya Allah madaukakin sarki ya karɓi rayuwarsa muna masu cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un آه، لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل أنا ما سوى إنا لله وإنا إليه راجعون آه، أن لوني أبو دلام شيء إلا ما يرضي الرب الله يجيك أنسى الرحمة الله يغافر تامسة الله يكرد أيك سنة الخير ya gafarta masa kurakuransa Allah ya alkinta bayansa ya ɗayyaba masa zurri'ansa mun samu labari ɗaya daga cikin 'ya'yansa ma yana kurkuku a misra Allah madaukakin sarki ya fitar da shi Allah madaukakin sarki ya maye mana gurbansa da alkhairi a matsayin al'umman musulmi Allah ya fito mana da wani zaƙaƙuri irinsa wadda za su yi jihadi don kare sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sauran musulmi wadda suka raga mu gidan gaskiya wadda muka sani don da ba mu sani ba Allah madaukakin sarki ya ji kansu in ta mu ta zo Allah ya samu cika da kyau da imani akwai da ya turo mun tambaya dangane da a sanya karatun alkur'ani a spika kamar da asuba ko bayan sallan magarba domin mutane su saurara shin hakan ya dace ko a'a ana amfani da spika wajen karatu da karantarwa ne saboda amsa kowar ya kai ma wanda yake nesa baya kusa sosai ya ji abin yadda ya dace saboda ka wasila ce min wasa'il tabligh mutanen da suke masallaci in abin da ya kawo su masallaci karatun alkur'ani din ko sauraron karatun alkur'ani din kuma ba za su ji ba sai an saka lasifika to kaga wannan babu matsala saboda abin da ya kawo su kenan kuma abin ba zai tabbata ba sai in an sa loudspeaker din to sai a sa microphone wadda za su ji karatun su saurare shi waɗanda suke wajen masallaci waɗanda ba karatun ne a gabansu ba bai dace a sa maryar ta yadda za ta eh, hana su wani abinsu da suke a wajen masallaci ba sai a sa amsa kowar gwargwadon yadda za ta ishi waɗanda suka zo don su saurari alkur'ani ɗin abu na gaba da mun sha magana a kai a nan wurin shi ne bayan kiran sallah a saka karatu ko wa'azi kawai don a tayar da mutane ko don a hana su bacci kafin su zo sallan asuba wannan shine abin da muka ce malamai da dama sun yi inkarinsa kasancewar mutane ba saurara za su ba sannan waɗansu a lokacin suna sallolinsu hmm? kanu kalilan min Laili, ma ya yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun a lokacin sahur din nan waɗansu za su yi sahur kuma su ci gaba da zikiri ko sallah to yayin da ka sa wannan amsa kowa da zai cika unguwa zai dame su sawa'un ma'albi ne ko karatun alkur'ani saboda ba sa ake yi ba kawai ta cika wa mutane kunne da shi al'amiru sana'ani cikin subulus salam ya kawo wannan da yadda malaman suka yi inkarin wannan ɗin shi yasa lokacin da nake zama anan na yi ta magana akan wannan abinda musulunci ya shar'anta da asuba shi ne a kira sallah a kira farko ya tayar da mutane su yi shirye-shiryensu sannan a kira sallah na biyu a gayyato su su zo masallaci wannan shi ne abinda shari'a ta zo da shi kuma abinda ya dace a takaita a kai kenan in akwai wata maslaha wadda za a saka abu don mutane su ji kuma za su ji dan? to kaga wannan babansa daban kamar yadda ne ba don karatun alkur'ani dan su saurara wannan babu laifi amma kawai a saka shi a iska domin a jawo hankalin mutane cewa ana da wani program a nan wurin to ya dace ya zanto ya takaita ga mutanen da in sun zo wurin ba za su ji ba sai da amsa kowa ɗin ne sai zanto amsa kowar zai kai musu karatu ɗin wallahu a'lam annabi alayhi salatu wassalam yana cewa la yajhar ba'dukum ala ba'din bil qur'an kada sashen ku su daga wa sashe murya da karatun kur'ani, yanzu ko da a masallaci muna karatu mu bi ko mu uku bai dace ba ɗaya ya daga murya ta yanda ɗayan zai rasa nutsuwa ko zai rasa iya nashi karatun da kyau a dalilin maryanka ya dame shi saboda haka mu kula da wannan kadar mu shiga haƙƙin junanmu musamman wani anan zaka je na cewa ai ƙur'ani ne muka sa ai wa'azi ne ba ba muka sa ba a'a ai ba a san ka takura ma dan uwanka ko ka cutar da shi ko da ƙur'ani ne shine la yahar ba'dukum ala ba'd bil ƙur'ani والله أعلم za mu shiga ba daga ayar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون نعم الله مدعو إن سركي أنا واعتصموا بحبل jami'an جميعا ولا تفرقوا ku yi riko da igiyar Allah madaukakin sarki gaba daya wala tafarraqu kada kurarrabu wadhkuru ni'matallahi alaikum tuna ni'imar Allah akan ku iz kuntum a'da'an yayin da kuka kasance abokanan fadan juna abokan abokanan gaban juna fa allafa baina qulubikum sai ya daidaita tsakanin zukatanku fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana sai kuka waye gari a dalilin ni'imarsa yan uwan juna wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kuma kun kasance akan gaba na ramin wuta fa anqadhakum minha sai ya tsirar da ku daga gare ta kazalik kamar irin wannan bayanin ne dalla dalla yubayyinu Allahu lakum ayati Allah yake muku bayanin ayoyinsa la'allakum tahtadun dan ko kwa shirya an fara tafsirin wannan ayar jiya mun kai gabar wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu mun faɗi zan zantukan malamai na abubuwan da Allah yake hani da murarrabu a kai Allah ya ce mu yi riko da igiyar Allah gaba ɗaya kuma kada murarrabu mun faɗi ah, gaba ɗayan nan wato gaba ɗayan mu haɗu kan mu haɗu bisa riko da igiyar Allah sannan kuma mu rike igiyar Allah gaba ɗaya kar mu ɗauki wani ɓangare mu yi watsi da wani ɓangare sannan ya ce kada kurarrabu shi ma wannan umarni na kada a rabu ɗin a duk ma'anoni guda biyu ɗin ne kada mu raba kawunanmu wajen aikin addini idan zanto kowa yana yin nashi daban ba ruwan shi da ɗan uwansa a'a mu haɗu mu yi keniya da juna wajen riko da littafin Allah madaukakin sarki da sunnar manzonsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hakanan kada mu raba addini kada addini shi ma mu rarraba shi a'a addini guda ɗaya yake mu shiga cikinsa gaba ɗaya kada mu zaɓi wanda muke so mu yi watsi da wanda ba masu to ajiya na fara mana magana a kan abubuwan da baya halatta a yi saɓani a kai wajen fahimta a addini shine nace malamai suna kasa addini zuwa abinda suke kira usul da abinda suke kira furuwa ah, kuma gama garen, kuma yana daukar ma'ana guda biyu kamar da na faɗa abu na farko wanda shine abinda yawan malamai suke tafiya a kai shine cewa matsalolin aqida sune usul wato tarakun imani nan guda shida sannan duk abin da yake koma bayan wannan na al'amura na gabbai waɗannan su ne furuwa muka ce shekul islam ibn taimiyya al-harrani ya saba ma wannan tunani na waɗannan malamai ya ce duk abin da yake jalil ne wadda adillatuhu zahira Ta abin da yake a bayyane ki a musulunci wanda dalilan aiwatar da shi ba ta koya ma kowane musulmi ta yadda in wani ya yi inkarin wannan zai kafarta waɗannan su ne abin da ya dace a kira su usuluddin sawa'un matsaloli ne na aƙida ko ko matsaloli ne na eh, aure auratayya ko na ibada ko na siyasa ko ma na menene wadda musulunci ya shimfada shi irin shimfadar da matukar kana musulmi to ka san ga abinda musulunci ya ce akan wannan wannan yayi kama da abinda malamai suke kira al-ma'lum min ad-dini bid-darura abinda in kai musulmi ne in ba saban shiga bane yau to kawai ka san ga hukuncinsa a musulunci waɗannan su ne usulun din in har an yi saɓa eh, wadda in mutum ya yi inkaransu ya ƙi yarda da su ya so ya kawo saɓani a kai to wannan ya kafarta ya ce waɗannan su ne abin da ya dace a kira su usulun din su kuma furu'a su ne abubuwan da dalilansu wato abubuwan da sukan iya ɓuya magamagarin mutane har ma ga malamai wato filla-filla da yani bayani dalla-dalla mm, na ƙananan abubuwa ko abubuwa masu zurfi ya ce addaƙiƙo min al'amrain wato tsawon aƙira ko ahkam wadda abubuwa ne masu zurfi sai an yi zurfin karatu ake gane su ana saɓani akan waɗannan to waɗannan su ne furuwa saboda haka a aqida akwai usul akwai furu'a ah, mai shayin wannan magana lokacin da muke karatun littattafan aqida ko makan zo inda mace magabata sun yi sun yi sabani wannan mas'ala ce ta wato ainihin furu'a baya baya hana cewa mace ga wanda yake daidai ga wanda yake kuskure saboda haka ah, akwai misali a yarda da cewa rukunan musulun rukunan imani guda shida ne wannan duk wanda ya inkari haka ya kafa hmm? sannan a cikinsu kowanne cewa Allah madaukakin sarki saman mai ne duk wanda ya inkari samuwar Allah ya kafarta sannan cewa Allah madaukakin sarki bayan saman mai ne shi shi kadai ne bayan cewa shi shi kadai ne shi kadai ne ya cancanta a bautata masa shi kadai ne cikin siffofinsa da sunan nakinsa da ayyukan babu mai tarayya da shi a ciki waɗannan tubalai kenan na al'imanu bi bela yana da sunan naki ba a kirkirar masa sunan naki yana da siffofi ba a kirkirar masa siffofi hmm? da ire-iren waɗannan wadda duk mai karatun ƙur'ani da hadisai komai sama-saman sa eh, duk mai zuwa majalisi na karatu ya san su hakanan imani da annabi Muhammad imani da annaba misali imani cewa Allah ya turo waɗansu mutane cikin eh, cikin jinsin mutum a matsayin jakadai 'yan safansa annabawa da manzanni mutum ya inkarin wannan ya fita daga musulunci hmm? sannan cewa Allah yana musu yana zanta da su ta hanyar wahayi mutum ya inkarin wannan ya fita daga musulunci sannan cewa shugabansu kuma na ƙarshensu shi ne annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam sannan imani da siffofinsu na cewa dukansu masu gaskiya ne dukansu sun isar da saƙon Allah madaukakin sarki dole a yi imani da su duka duk wanda ya imani da ɗaya bar ɗaya ya ya kafarta cewa duk wanda ya riski annabi Muhammad cikin mabiyan annabawa na gaba dole ya bautata ma Allah da abinda annabi Muhammad ya zo da shi duk wanda ya inkarin wannan ba musulmi ba ne waɗannan usul ne na waɗannan ƙa'ib eh, ɗin amma a ciki misali a nan zan kawo annaba alaihi salatu wassalam ya yi isra'i an yi mi'raji da shi tafiyan dare kuma an je da shi sama da ya je saman shin ya ga Allah ko bai ga Allah ba hmm? ma'ana ya gan shi ba tare da hijabi ba hmm, ko bai gan shi ba ƙaransu ce aina bai ga Allah ba nurun anna ura ko amma da suke cewa ya ga Allah ya yi magana da shi hmm? wanda bai wanda ce annabi ya ga Allah ko bai ga Allah ba, wannan bai kafarta hmm, saboda baya cikin masail na usul na al'iman bi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kun gane to ako wanne wannan abin masalar aqida kenan a masalar ibada waɗannan rukunne guda hudu da muke su hmm, ko arkanar islam guda biyar in mutum yi inkarin guda ɗaya sallah zakka azumi aikin haji wani yace shi bai yadda da aikin haji ba ba za shi ba ya kafarta ko wani ya ce kai ya za a yi a ce rukunan musulunci kawai su ne waɗannan guda biyar ɗin hmm? ya ga ƙwar'ani ya yawaita magana a kan al'amur bil ma'aruf wannan nahi albankar sai ce a ƙara rukuni guda ɗaya a ƙara rukuni guda ɗaya su masu zanto shida kuma ya ce wannan shi ne musulunci hmm? kaga ya ƙare ta annabu da ya ce bune islamu ala hamsu kaga wannan ya rabuwan kai a irin wannan shine qur'ani yake yake hani akai wannan misali na ibada kenan ko kuma inda kuka muka sani a tarihi mutanen da suka ce su basu yarda su ba wani zakka ba in ba annabi ba wanda sun ji Allah ya ce khudh min amwalihim ai yana magana da annabi ne saboda su ba za su bayar da zakka ba sai wa annabi sai na abakar ya yake su yace wallahi law mana'uni عناقا أو عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه igiyan da bai ko dan karamin abin nan raƙumi da suke baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam irin suka hana ni sai ina yake su akai ai ba wai ana bayar min ma shakhsiyar annabba ana bashi ne a matsayin na jagoran al'umma ne to duk wanda ya zanto khalifa sa bayan sa za a bayar ana bayar ne a raba al'umma ba ana ba annabi ya ci wani shi wala dan ka ce yanzu tunda babu shi to ba za a bayar ba a abu ne na addini hmm? duk wanda ya zo ya zauna a matsayin magajin annabi sallallahu alaihi wasallam za a bashi wannan haka nan misali a masadir talaqqi ta yadda ake ɗaukan abu a ce abu kaza musulunci ne ko ba musulunci ba ne shi ma akwai usul da malamai suka yi ittifaki a kai shi ne na farko a duba ƙur'ani ko wani ya ya ce to shi zai musulunci amma ban da ƙur'ani a wannan ya kawo rikici a addini ko hmm? ko abu na biyu shi ne sunar annabi sallallahu alaihi wasallam wani zai sha shi bai yadda da sunar annabi ba ko ijma'in malamai abinda malamai suka yi tarayya akai tun daga farko daga zamanin annabi zuwa yau wani yazo ce wannan ba musulunci bane shi da yarda da shi ba yanzu to waɗannan rarrabuwan kai kenan a waɗannan abubuwa waɗanda suke taraku ne na musulunci haka nan abin da ya shafi halaye da ɗabi'u musulunci ya zo da gaskiya ya zo da tausayi ya zo da jarunta hmm? waɗannan siffofi sai wani mana na kyawawa ɗabi'u kyawawa cewa dole ne musulmi ya siffanta da su sannan ya ambata mana munanan ɗabi'u da ya ce manya-manyan laifuffuka ne kamar ƙarya kamar ha'inci kamar fajirci yayin husuma hmm? sai wani ya zo ya ce a'a shi aurensa ƙarya ba mummuna bane a musulunci kaga yazo da wani abu wanda zai raba addini hmm? ko yace a'a shi fa gaskiyar nan ba koyaushe ne musulunci yake wato ainihin umarni da shi ba amana da rikon amana yace a shi ba bai yarda a'a dole ko adalci yace bai yarda dole ai adalci ba kowa da kowa ba kuma yace wai haka musulunci yake to kaga wannan shi ma sabani ne cikin usulul islam hmm? ko abubuwan da musulunci hudud din musulunci abubuwan da musulunci ya kaddara yace ce in wani ya abu kaza a yi masa kaza kamar hukunce-hukuncen musulunci na rigda da na zina da na ƙazafi da na kisan kai da na shata da na fito na fito da al'umma ko albaryu, alhiraba sai wani ce wannan abinda musulunci ya gindaya na kisa da yanke hannu da jifa da bulala shi wannan ba su dace da 21st century ba wannan an yi su ne don 7th century yanzu ya dace a shar'anta waɗansu dokoki ne daban waɗanda za su dace da zamani ya kawo rarrabuwa cikin addini hmm? da wanda ya kawo wannan hakan yana fitar da shi daga addini waɗannan muhkamat ne waɗanda ba a yarda ba a karɓan bambancin fahimta a cikinsu hakanan eh, cewa dole ne a yi hukunci da shari'a hmm, a abin da ya shafi auratayya da kasuwanci da rabon gado dole abu tsarin musulunci al'ihtikamu ila shari'atillah waɗannan abubuwa ne waɗanda baya halatta a yi saɓani a kansu ko a canza su a ƙarƙashin wannan ne malamai suna da abin da suke kira a sabit wal akwai abubuwan da a musulunci ba sa canzuwa yadda aka yi su a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama haka ma za a yi su a yau ba wani dalilin da zai sa su canzu irin waɗannan abubuwan wani ya kawo wata sabon fahimta da zai canza su to ya kawo rikici kenan cikin addini ya jawo hanyar da zai raba addinin mutane ko ya raba mutane da addinin su kenan ko ya raba kansu akan addini waɗannan su ne abinda alƙur'ani yake hani a kai almutaghayyirat su ne abinda suna iya canzawa suna iya canzuwa bisa canjin yanayi misali ba mai magana microphone ba a zamanin annabi alaihi salatu wassalam ai babu microphone hmm? mai kiran sallah yana hawa sama ne domin mutane su ji shi to yanzu an samu amsakowa wadda wannan amsakowar za ta je sama da inda muryam mai kiran sallah da shi wasila ce hmm? sai a yi amfani da ita an canza wani abu ko ba canza ba an canza hawa sama da mai tura murya sama amma saboda maksudin abin guda ɗaya ne babu wanda ya kare hannun wannan da shi abin da yana iya canzuwa da canzawan zamani misali na biyu Allah ya ce wa azin fi nasu bil hajji a tuka rijalan wa ala kulli ka shelanta wa mutane su aikin hajji hmm? su zo maka a kafa hmm? rijalan nan jam'u rajul ne ko su zo da ƙafa ko kuma akan kulle bamiri duk wato ta makakken raƙumi, wanda saboda nisan wuri har ya ta muke su zo kaga concept din da abin da ya sawwaka ne na abin hawa sai aka buga misali a wancan lokacin yanzu mutane nawa ne suke zuwa hajji akan raƙumi mutane nawa ne suke zuwa hajji a kafa a ina jin sai yan garin makka hmm. amma a raƙumin ma ni ban taba ga a yanzu dai hoton ga wani mutum ya zo aikin hajji akan raƙumi ba muna zuwa a menene a jirgi kuma da mota ko ba haka ba hmm. wannan abu ne wasa'il suna iya canzawa gwargwadon cigaban gwargwadon ci zamani a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin ai ƙasa ne kawai sai dai a sashin fada mu masallacin mu menene zuwa ne ga tiles ga carpet ko ko wanda ya taba cewa wannan munkari ne mun canza addini da wannan wannan daman zai iya canzuwa saboda yanayin lokaci saboda ba asali ne shiga addini ba kun gane ko a wata hanya ce wannan sauƙaƙa mana abin da ake so mu so <laughs> duk lokacin da aka samu ci gaba aka samu wani hanya mai sauƙi to shikenan sai amfani da wannan hanya din canje-canjen wannan baya cikin canji cikin addini yanzu mun zo mun yi sallah a kafin yayi affecting yanayin sallar mu irin sallar da shi za mu hmm? to sallar ne asl amma wurin da za mu yi sallah da yanayin da za mu yi sallah a wurin wannan yana iya canzawa ina fatan mun gane so mu san abubuwan da aka ce kada mu mu yi sabani akai mu san kuma abubuwan da ya dace babu laifi idan mun yi sabani akai ko yanayin mu ya canza akan abin da magabatan mu suka rayu akai to a dunkule dai malamai suka ambaci abubuwa ne guda kusan bakwai wadda su ne wadda na jara su yanzu wadda su ne almuhkamat ko asawabi wanda bai dace a yi saɓani ko kaɗan ba a kansu na farko su ne bayyanannun hukunce-hukunce na aƙida ɗin a ƙarƙashin waɗannan arkanul iman a sita wanda na bayar da misalansu ko na biyu alfara'idun rukniya farillai waɗanda su ne rukunai ne na musulunci Hmm? a ah, irin su sallah ɗin kenan ko? to a sallah akwai abin da ake saɓani akwai akwai abin da babu saɓani a kai ga lokutan sallah ba a saɓani a kai yana fara daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza kowa ya sani yadda ake sallah ɗin hmm, raka'a nawa ake yi wannan babu sabani akai duk wanda yazo yanzu ya ce maka a ah, sallah raka'a ɗin ko ake yi to kaga wannan ya kawo wannan sabanin ya zo ya rushe addini hmm? domin abu ne wanda ba kawai ana karantarwa ne nazariyan ba ko ha ana karantarwa ne kuma ana yi shi a aikace musulmi sun gaje shi a karance ne kuma a aikace kuma yadda suke kenan tun farko har zuwa yanzu wani ya zai cewa shi ya fahimci wani abu dabba wanda ya saba ma wannan a wannan eh, ya kawo saɓani cikin usul ɗin addini wanda zai fitar da shi daga addinin musulunci Haka nan, abin da ya shafi zakka abubuwan da musulunci ya kaddara cewa za a fitar da zakka in ya kai kaza a fitar da kaza in ya kai kaza a fitar da kaza cewa zakka na dukiya 2.5 na dukiyanka ne ba za a yi wani lokacin da za a ce a'a um, ya dace ana wahala talakawa suna wane ne a ƙara mana nisabin da za a bayar matalakawa ba zai yi ba waɗannan a cikin alfara'id arrukniya kenan ko kuma ne ce to tun da yanzu kudin hajji ya yi tsada hmm, me yasa kowane gari ba za su yi ka'abansu ba hmm, ko kowace ƙasa sai a yi ka'aba matsayin a tafi saudi arabia hmm, sai ɗan najeriya misali ina ne musulunci ya fara shigowa sai a ce to a tafi borno ko a je sakkwato a yi ka'aba a yi masha'ir kawai a tafi wannan waran ba zai yi ba ai wannan an canza musulunci rarrabuwa an raba addini kenan to na tsawaita a wannan saboda mu gane irin abubuwan da bai dace ko kai jahili ne ko ba kai karatu ba wani ya zo ya ce maka a shi ga wata fahimtarsa wannan kasan kawai ya zo ne ya raba kan al'umma kada ma ka wai shi wanda akwai abubuwan da ba a saɓani a kai shi ne ƙwar'ani yake cewa kada mu yi saɓani a kai shi ne kada mu rarraba addininmu ko kada mu rarrabu a kansu to na biyu kenan alfara'id ar-rukniya na uku su ne usul al-akhlaq al-islamiyya da su ne eh, sashen su wannan ayoyin suke eh, faɗa mana su wato tubale na ɗabi'u na musulunci babu ranar da kunya za ta zanto mummunan ɗabi'a a wajen musulun hmm? babu ranar da sutura hmm, zai zanto ƙawayenci a wajen musulun wadda da ke yanzu mai ai mata tana da 'yancin tsaraici amma in ta rufe jikinta kuma sai ta zanto abin tuhuma in yanci ne sai a ba kowa yancin shi ko wanda yana son ya tafi tsarara ya tafi tsirara wace take so ta tafi a ah, karamakumullah ah, half naked ta tafi half naked dinta wacce kuma take so ta rufe jikinta gabaɗe a ba ta dama ita ma ta rike jikinta gabaɗe amma za ku ga wadda ta zaɓi wannan to sai gaji ana ce mata ai yarci baya ce a'a eh, ƴar ƙauye ce a'a anti-social ce anti-civilization ce a'a ƴar ta'adda ce a'a kaza kaza kaza kaza to ba zai yiwu ba wannan ga yadda musulunci shi ke son a fita-fita na kunya disansi na musulunci kai ka rage a ciki ko ka ƙara a ciki ba zai yiwu ba kawo rikici a wannan da abubuwan da suka zo da shi a 19 farkon 20th century suke cewa ta harirul mar'a wai freedom din mace wannan kuma freedom din ba wani bane ne wai ta fita daga kangin da Allah ya ɗora maka a ta rungume yancin da bayan kawunan su masu bautan kansu suka ɗora mata wanda suke son su mayar da ita daga bayar Allah izuwa ga bayin su izuwa ga baiwarsu su su wannan al usulul akhlaq al islamiyya ba a saɓani a kansu adalci babu ranar da adalci zai zanto mummuna kuma adalci kima ce mutlaka wacce musulunci ya zo da ita ma kowa da kowa har abokin gabanka kai masa adalci wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين توسعي رحمة ولنهم أصول نبيئو نمسلنش taimako da wanzar da zaman lafiya babu lokacin da za a ce wannan an kawar da shi daga musulunci sannan alhududu shar'iyya iyakoki na shari'a inda shari'a ya sa na sa iyaka abu kaza iyaka abu kaza da ƙwararren ke zai tilka hududullah ko to wannan ba yadda za a yi a wato ainihin kawar da shi sannan akwai abin da zai na gaya muku usulun nizam al-ijtima'i fil islam al'amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar zamu zo mu gani a wadannan ayoyi umarni da kyakkyawa da hani da mummuna babu ranar da za a ce wai ci gaba ne a bar kowa ya abin da ya ga dama an yi wannan an fita daga musulunci hakanan eh, tahkimu shar'ila na faɗi wannan ɗazu ko kasancewar kundin tsarin al'umma dole zanto an ɗauke shi ne daga shari'a daga ƙwar'ani da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ire-iren waɗannan waɗannan su ne abubuwan da ba sa canzuwa a wato ainihin abin nan wani ya kawo saɓani a kan su to ya shiga abin da Allah maɗaukin sarki ya yi hanyar anan kenan da Allah ya ce wala ta sarraku sannan Allah ya ce wa zukuru ni'matallahi alaikum ku tuna kuma ku ambata da bakunanku ni'imar da Allah maɗaukin sarki ya yi muku hmm? menene ni'ima yace iz kuntum a'da'an a yayin da kuka kasance abokan gaban juna wannan yana ƙara tabbatar da sababin nuzul da muka faɗa na waɗannan ayoyin ne wanda shas ko bai hudan nan ya zo ya ziga waɗansu daga cikin al'ansar har suka ɗau takobi suka tuna. da rayuwarsu na baya annabi alaihi salatu wassalam yazo ya kwantar da tarzoma Allah ya saukar da waɗannan ayoyin yana ƙara tabbatar da musulmi basa tubalai na tsarin zamantakewar rayuwarsu ku tuna ni'imar Allah madaukakin sarki akan ku lokacin da kuka kasance abokanan gaba ni'imar ba a lokacin bane ko bayan nan ne wato kuna tsaka da gaban <clears throat> Allah madaukakin sarki ya kawo muku wannan ni'ima malamai suna cewa Qurayshawa sun shekara ba Qurayshawa ba kan Larabawa na Madina sun shekara 120 suna yaki da al da al-Khazraj yaƙinsu na ƙarshe shi ne yaƙin bu'as yaƙin bu'as wanda ya tsaya kawai shekara biyar kafa na bai hijira izuwa ga madina wanda ya sa duk sun ƙaƙƙare ɗan ƙaramin abu kawai sai a fara yaƙi in kuma an fara yaƙin sai a shekara ana yi sai a shekara biyu ana yi sai a huta wani abu kaɗan ya zo sai a sake rura wutan yakin sai a ci gaba wanda asalin su uwa ɗaya ba ɗaya ƙabilo ɗaya ne hmm? amma haka za a yi ta yaƙe-yaƙe a ƙoƙarin ƙarar da da juna to ba su kaɗai ba larabawan ma haka suka kasance wajen fatattakan juna da yaƙan juna kan ƙaramin al'amari wannan ya sa <clears throat> adadinsu ya ragu sosai ya sa babu kwanciyar hankali a tsakaninsu babu yarda a tsakanin juna babu 'yan uwantaka na asalin ƙabilu waɗanda asalinsu guda ɗaya ne kowa ya san nashi ne kawai ɗan tsokakken ƙabilarsa ko danginsa kuma duk lokacin da danginsa ya je nemo wani rikici in ya zo ko zai taya shi yaƙi ne bai tambaya ya yi daidai ko bai yi daidai ba a a yi sulhu ko a yi sulhu ko a a la ya tsalo na hina yandubuhum fi na'ibati ala maqala burhan wayar alfahari suke wai ba sa tambayan dan uwansu lokacin da zai nemi taimakon su a cikin hali na fitina na yaki. ba sa sa. menene hujjanka na abu kaza da ka a'a ba wani hujja ba dai dan wamu ba ne? an tushe shi to mu je dukan mu mu kare ko mu karar da wadancan ba ruwan kuma mutum yana ganin shi dan kabila ne kawai kamar yadda wani ke cewa eh, menene ana min guzayyata in gawat gawaitu wa in tarshud guzayyatu urshadi ishe shi sunan kabilarsa gozayya in ta halaka zai ya halaka tare da ta in ma in kuma ta shiri to shi ma ya shiri ba kawai dai ƙabilarsa duk abin da ta tafi a kai to shine daidai saboda haka in ta ce a yaki da wannan za a je a yi ta kowa haka tsarin take sai wannan ya mai da su abokanan gaban juna ah, to banda masu din in ka karanta tarihin duniya lokacin da musulunci ya zo za ka ga al'ummu daban-daban suna faɗa ne da junansu kowa yana jira ya samu dama ne akan ɗan uwansa ya kai masa hari ya mamaye shi sai al'insaniyar gaba ɗaya mutane sun zo sun zanto abokanan gaban juna sai Allah ya kawo musu wannan ni'ima ɗin shi yasa Allah ya ce ku tuna wannan ni'ima ɗin mai shi ni'imar ni'imar musulunci mai abinda musulunci yake haifar <clears throat> dangane da yanayi na adawa shine yana musanya shi ya mayar da shi yanayi na ‘yan uwantaka, shine fa asbahtun bi ni'matihi ikhwana kuna tsakiyar wannan gaban sai Allah ya baku wannan ni'ima shikenan kawai kuka wayi gari ‘yan uwan juna ma'anan al-isbah shine waye gari ka zama da safe wani abu ya faru da kai da safe amma lokacin akan faɗi haka a cire lokacin mana sai kawai fasirtum sai kuka zama kawai ɗan ƙwa to kuma duk wanda ya karanta tarihin sahabbai zai ga irin tsananin ɗan uwantaka da ke tsakanin sahabbai bayan sirrin gugu musulunci wajen taimakawa juna ku dubi da annabi alaihi salatu wassalam ya yi hijira na daga cikin abubuwan da ya yi wajen kafa tubali na zamantakewar musulmi a madina abinda ake kira atta'ahi bainal muhajirin wal ansar hada yan wantaka tsakanin al muhajirai da kuma al ansar ce wannan dan uwanka ne wannan shine dan uwanka wannan shine dan uwanka ba muhajirai da balansari mana ku taimake juna a farkon musulunci har gadin juna ma za su kafin daga baya aka shafe wannan din mana farkon hijira to ya kai mutum zai je yayi wani yayi kasuwanci hmm? ya zo ya ce to kai dan kwana ga jari na dubu ɗari biyar na raba biyu ka ɗauki dubu ɗari biyu da hamsin je ka kai kasuwanci da shi wannan sai yawan takan musulunci kai wani ma ya ce to kun bar garin ku kun zo ba mata mata na biyu ne zan saki guda ɗaya ka aure ta zan bayar da sadakin ka aure ta ka yawantakwa da kai wannan ballantana kuma yadda suke fifita junansu wajen abinci da abin sha da za a kawo abinci wani ya tuna ai mun faɗi wannan a baya ko ya tuna cewa ai akwai ɗan uwansa ya fi shi cancanta sai ce a'a tana iya ya kwana bai ci abinci ba amma yana samu sai ci a'a ai akwai ɗan uwansa wancan a kai masa wa na ala anfusihim walauka kana bihim khasasa haka suka zanto ɗan uwan juna to haka musulunci ke so ba wai waɗancan na farkon ba a koyaushe mu zanto haka hmm? a koyaushe mu zanto ‘yan uwan juna muktabayatul ukuwar islamiyya shine abin da annabi ke cewa unsur haka. zaliman aw mazluma ka taimaki dan uwanka sawan shine yayi zalunci ko shi aka zalunta suka ce ya rasulullah mun gane in an zalunce shi ka taimake shi amma wanda ya zalunci fa annabi ce shine ka hana shi ka hana shi kuma zalunci din ka taimake shi so a mujtama na musulmi da ake bin musulunci da gaske wani ba zai zanto azzalimi ba wani ba zai zanto wanda aka zalunta ba saboda wanda aka zalunta ba za a kyale shi ba sai har an kwace masa haƙƙinsa shi kuma azzalimi ba za a kyale shi ba sai an kwace zaluncinsa sai an hana shi zaluntan wancan so in har akwai ƴan'uwantaka na musulunci to za a samu soyayya a tsakanin al'umma kuma ba za a samu rarrabuwa na zuciya ba ba za a samu rarrabuwa na zuciya ba al-mu'minu akhul mu'min kun gafa annabi ce la yuzlimu ba zai zalunce shi ba wala yahzuluhu ba zai tabar da shi in ya zo neman taimako a wurinsa ba wala yuslimuhu ba zai ɗauke shi ya sallama shi ga wanda zai cuce shi ba kai wala yahqirhu ba zai raina shi ba musulmi babu raini tsakanin musulmi da musulmi har annabi yana cewa bi hasabin imri'in min ash-sharri an yahqira akahu al musulmi. ya kai makura na sharri ga musulmi ya raina dan uwansa musulmi babu raini tsakanin musulmi ballantana wulakantarwa babu izgili tsakanin musulmi da musulmi la yasar qaumun min ƙaunin? Hmm? asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhun babu suka wala talmizu anfusakum soki-sokin juna da muna nan maganganu ya saba mai uwantakar musulunci wala tanabazu bil alqab ballantana kuma jifan juna da laƙumba munana hmm? ka sa ma wani mummunan laƙabi ko wani yana wata jama'ar da ba taka ba jama'ar sai ka sa mata suna mummuna wannan ya saba ma ɗan uwantaka ta musulunci Allah ce bi isa lisbul fusuku ba da iman hmm? musulmi ɗan kwantakan musulunci shine kullum kana kyautata zato ma ɗan kwanka musulmi ya Allah ya maka wani abu mummuna sai ka bashi uzuri kai kyakkyawan zaton tana iya yiwuwa hmm? ba da gangan ba bai sani ba shine zanno bai mu'minina khairan ku kyautata zato ga mummunai ya ayyuhal ladina amanu istanibu kaseeran min na zanni inna ba adh zanni isim musulmi bai binciki dan uwansa dan ya ci zarafansa shine wala tajassus musulmi bai cin naman dan uwansa wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarhitumuh musulmi bai ga ɗan kwansa ya juya masa baya duk bambanci da suke da shi na halitta na abin nan ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu duka waɗannan fa shine abinda sahabban farko suka zanto suna yi almuhajirun wal ansar kuma ne abinda Allah yake son mu ne abinda musulunci yake mana shi yasa babu wata ni'ima a duniyan nan da ta kai ni'imar musulunci duk wanda Allah ya bashi wannan ni'ima to ya gama masa ni'ima shi yasa bashi da uzuri da har zai ce zai wa Allah batilci wai wannan hasken na imani shiga zuciyarsa sannan daga baya ce baya so ya fita daga musulunci lokaci to ambatar ni'imar Allah madaukakin sarki yana daga cikin uslubi ko tunatarwa basa ni'imomin Allah madaukakin sarki yana daga cikin uslubi na wa'azi na annabawa da shine anan Allah madaukakin sarki yake mana wazkuru ni'matallahi alaikum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا sai ya haɗa tsakanin zukatanku sai kuka zanto a dalilin wannan ni'ima kuka zanto musulmi za mu ƙara bayani kaɗan akan wannan gaban insha Allah in Allah ya kai mu gobe sai mu ƙarasa aya ɗan da fatar abinda muka faɗa ya zanto daidai falala daga Allah muna roƙon sai daɗa mana wadda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama على محمد وآله وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله na'am sare farin kashe